كذلك نجزي المحسنين kamar yadda muka saka wa annabi Ibrahim da irin wannan sakamako saboda da'arsa to haka muke saka wa masu kyautatawa